ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 muna gode wa Allah madaukakin sarki ila da mu wannan yini da muke ciki yau a bakwai kenan ga wata mai alfarma wata ramadan shekara 1443 wanda ya dace yau takwas ga watan hudu shekara ta 2022 a wannan majalisi namu a wannan masallaci namu da yan wahal sunna wannan gari ta safali da yake garin delta muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku albarka allah ya sanya muku albarka allah ya sa mu gama lafiya muna cikin wannan sura wanda ake kira ah, suratu maryam a jiya mun tsaya karkashin lokacin da maryam ta ɗauki ciki mala'ika ya gaya mata bukatun da ɗauka ya ce da ita wannan sako ne daga allah subhanahu wa ala. allah riga ya gama zance maryam ta ɗauki ciki ta haihu ɗan ya fito ya yi magana ɗa a jindiri ya yi magana kuma ya nuna mata ba da matsala ma'ana damuwa da take fuskanta yake karki damu Allah zai komin sannan ya fito ya faɗi matsayin shi shi bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala bayan shi bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ɗa ne mai albarka shi ba ɗa ba ne cikin albarka a'a shi ɗa ne mai albarka kuma Allah ya ce sallah kuma yi zakka matuƙa akwai rai a cikin sa to wanda yake nuna kai a matsayin na musulmi za ka yi sallah kai azumi ka zakka matuƙa inda rai a jikinka lokacin da kuma ran ya fita to ba ka da wannan ba a ɗora maka wannan din ba sannan kuma ya ce Allah faraukin sarki ya san ya ki shi ɗa ne mai yin biyayya ɗa ne mai yin biyayya ga ainihin wa ɗa ne mai yin biyayya ga iyayensa ma'ana da uwarsa sai ce wa barran bi walidati me walidin yamma bi mahaifiyata saboda Allah subhanahu ta'ala ya kaddare ya fito babu ainihin wa babu uba ya zo ne a kulfayar saboda haka wannan ayyuka na mana biyayya shar'antuwan ɗaya ba mahaifiyarsa biyayya akwai kuma alheri duk da ba mahaifiyarsa biyayya to akwai matsala a rayuwa kuma kai kana fuskantar matsala kamar da muka sha faɗa to ko baka binciki imanin ka zai kuma kana da wani matsala to abu hanya mai sauki da Allah zai kuma maka mafita je ka zauna gaban iyaye ka ce baba baba min addu'a idan suka maka addu'a shi ke nan ba ka da matsala sannan kuma anan za mu gane kafin mu shiga fefe na gaba akwai alaka mai karfi tsakanin ɗa da mahaifiya na zama na tattaunawa tun yaro na ƙarami karki rena danki, ki rika dasa a akan alheri kawai ki abin da kawai a famin da aka baki karki rena abin da zai gaya miki saurare shi yaron kina kuka tambaye shi kaza me faru abi kina daki yaron na kuka ki fita da sauri me faru da shi duk na daga cikin wani kurakuran da wani lokuta iyaye suke yi to shi Allah ya tabbatar Allah ya yake zalika isa bano maryam wannan shi ne fa isa dan maryam Allahu akbar wannan zalika isa bano maryam qawlan hakkin ladhi fihi wannan shi ne isa dan maryam Allahu akbar zancen da babu musu zancen da babu da'in Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar a matsayin ɗa ne wanda Allah madaukakin sarki ta hukuncinsa da ikonsa ya fito da shi ta cikin mahaifiyarsa ba tare da miji ba ba tare da daukan cikin kwana nawa yau ce mene da me faru ba ashe sai a gane wani sirri da ke ɗauke da ciki manzo Allah ya bayani a hadisi idan muje sadu da matarsa dukkan mani kwana arba'in zai a mahaifanta sannan sai tabir sai koma jini kwana arba'in sannan sai sake koma tsoka malamai suka ce tsokan mugwa, shi ne tsoka wanda kamar mulmulan tsokan da za a ɗauka a haɗi don ga wannan stages din post 40 days second one the start of it in ka ɗauka zai ba ka almost 150 days that is four months ke wata hudu zai ka to a nan ne mazalla ya ce sai ya ɗafi summa yursalu ilayhi malakun to nan summa a larabci idan aka yi afaki da summa to fi da tarafi yana daukar lokaci haka in ka ce ja'a muhammad summa yusuf to muhammad ya zo yau ya zo sannan kuma kila bayan shekara ko bayan watanni sai su amma ka ce ja'a muhammad wa yusuf to kai aka muhammad yana zuwa ko mubasharatar sai yusuf da yana ya dauka ko ja'a muhammad wa yusuf to wannan ke da sai zamanto yana zuwa shi ma wannan yazo to amma da aka yi aka mai da dan adam yin jini aka mai da sai tsoka take summa to an dauki wani lokaci akwai abin da yake faruwa kenan saboda ka ba wanda yake ga miki ya ne ne Allah yake gudanar da halayyar da yake har da ya fito likita zai gane to wani abu ne kawai wanda kawai da kare aka da dan nuna wani abu ne kawai saboda wannan din yana daga cikin ilimin da Allah ya bar wa kansa shi kadai Allah ya ce babu wanda ya san me za a haifa ala ko koma karshen suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'a inna allaha inna Allah indahu ilmus sa'a lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ilimin sa'a yake wajen sa mana yaushe za a yi tashi alkiyama Allah shi kadai ya sani sana ya ce baya ce wai nazzilul ghaiba Allah shi kadai sai yaushe ruwa zai sauka wai ya'lamu ma fil arham shi kadai san me yake cikin mahaifa arham yake arrahimu mahaifar da ɗake jujjuyawa ya girma ya yi wane ya ciyar da shi a sa ɗiga mani a wajen da mai da ake ya juya ya zama jini ya juya ya zama eh, bayan daga mani ya zama jini ya zama tsoka to nobody can say wa zai faɗa ya ne ne daga wannan lokacin ɗan fari ne ko baki ko ja a ina zai rayu ina da ina zai sa kafa ya tafi wa ina zai yi arziki ina zai inkantar sun sa ina ne zai kaza ina ne zai kaza babu wanda ya isa ya haka babban malami fadilatul sheikh muhammad sani al-usaimi ya faɗa ba wanda zai faɗa dan kanki zo kike a'a to ai ma yanzu hatta akwai app akan waya in ya nuna zai nuna miki abin da ke ciki a wannan daga ne zai baki la zai nuna miki abin da ke cikin ma a baki bayanin waye shi wannan din babu sai Allah subhanahu wata'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu wata rai wa mata dare nafsun ma za ta ci bugada babu wata sai na me za ta yi gobe babu sannan wa mata dare nafsun bi ayi arzin ta mutu babu wata sai na bi ta mutu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa cikin hadisi annabi ke cewa idan Allah ya kaddari mutuwanka ajalinka a wani nisan duniya da ba ka taɓa tafiya wajen ba to sai ka kusan mutuwa ɗan ya kusa sai ka maka tunani da son wani abu sai ka kai kana son ka je wurin sai wani program da sai fada a wurin to nan ne aka kaddare ka ka je ka mutu haka manzo Allah ya faɗa domin me Allah shi kadai ne sai ne ko mala'ika bai sani ba mala'ika mutuwa baya sani ina za ka mutu in ta mai kai umarni za a bashi a ce ka je ka ɗauko wani saboda ta mai kiyaye da saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wannan shine isa dan Maryam wanda ya kaddara fitowansa ba tare da uba ba wanda wasu ta bakin wannan an suka ba shi daraja ta ilahantaka to amma ai da shi bai kai bakin na annabi Adam annabi Adam uwan ma fata balle ma uba kawai ga aka yi ta kai ne sai kuma aka sami shi sai tashi kuma da mutum a sha abin Allah yake so sai ya yi shi sai Allah ya ce ma kana lillahi na'am ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza subhanahu wa ta'ala yake cewa ma kana lillahi ayyattakhidha min waladi subhana sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa cewa Allah ya kida sam da ya koru ga Allah ba da sarki Allah bai haihu ba kuma ba a haife shi ba a ayoyi da suke haddacewa kina karanta a sallah ayoyi da yake karantawa kowane lokaci ana makaranta wadda mu samu lada kul huwallahu ahad na bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kowa ya san wannan sura ba ta da wahala to amma kuma abin da ta kunta to masha Allah kun ka ce ya Muhammad kuwa shi Allah a haɗe ne kul huwallahu a Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne kuma ahad ɗaya da biyu Allah mutum lam yalid wa na yulad Allah shi ne wanda kowa yake nufi da bukata yadda bai haihu ba kuma ba a haife shi ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala sarki ya tabbata ga Allah da ya koru gaba da Allah subhanahu wata'ala idza qada amran idan Allah ya tashi hukunta wani al'amari abinda Allah yake fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sai ya ce kasance sai abin ya kasance saboda zai taba kasancewa a ce da ya tabbata ga Allah ba wanda ya koru ga Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah na sa bai zai ce kai kawai dole kuma abun yi wallahi bare shi ga ida dole ne abun yayi fa ko abun yayi Allah ya ce wa inna Allah wa inna Allah kuma duka martani ne wanda annabi sai ce ba mutanen nan yake gaya musu tun lokacin da mahaifarsa ta ishara ta nuna ita ce ita ba ta magana ta yi alwashi ba ta yi magana ba su ba suke cewa kai fa nukallu man shi ma mahdi sabiya ya za ku magana da mutum da ke zanen goyo kawai suna wannan ɗauka ba sai yaro ya fara magana annabi sai fara magana yana ta magana yana ta wa'azi kun ga wa'azi ke yi a wa'azi in kun duba ayoyi akwai abin da malaman balaga ke ce jumla intiradiyya in ana magana sai a cire wani abu sai a kawo wani magana sai a hada shi a gaba nan da nabi ta wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma ubatu wa yawma abutu wa yawma ubatu hayya duka maganar shi ne sai Allah kuma yake to zalika isabun wa wala kama an intiradiyya ne sai kuma ya ci cewa to su suna ganin to ai wannan tsari a wurin Allah sai Allah sai shi kuma ya sake mai da ce a ai Allah bai da da an gane magana yana tabbatar cewa Allah bai da da don sarki ya tabbata ga Allah wannan a tana da ya ko domin shi ba wai sai dole al'amarin Allah ya baka da ba sai da ya gada ba ya ba mu tsoho tukutuku na ya fito da sanda ba uba ba uba ya fito da sanda ba uba kuma ba wani matan da za ta ci an taɓa yi a rana ɗaya ka ba wannan matan ba ma shi ta Allah ya yi wannan to kenan al'amarin ya ta ƙarfin ɗan adam to sai ci gaba da cewa wa inna Allah lallai Allah madaukakin sarki rabbi shine fa ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'budu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana kawai bauta ake so kai ba ka da wani dama da za ka zo ka yi wani tambayoyi marasa amfani kai da kawai bauta wa Allah su wahala sai ce bautan sai ce haza sirakun mustaqim wannan fa shi ne hanya madidiciya a bauta wa Allah shi kadai shi ne hanya madidiciya kar a ma iblis kan abota ma tsarrai kar a ma komil sai Allah ne shi kadai to wannan da annabi shi sai ga wannan wa'azi me kuma ya faru sai aka samu matsala na fantalafan ahzabu min Allah subhanahu ta'ala ya ce fakhtalaf al-ahzab min bainihim shikenan sai aka samu kuma ayarin da suka zo suna sauraron magana Annabi Isa sai suka fasu gida-gida sai suka zama rundunoni sai suka fara sabani a tsakanin me sabanin akwai wanda suke cewa a to wannan fa wannan fa dan Allah ne ya turo shi cikin maryam har sai a'a amma za ku ce Allah da ku sai Allah ne dai da kai shi wani suka ce a shi wannan sun ma Allah ne akwai Allah babba akwai kuma karami akwai kuma uwa da kun gaira wannan aƙida shi da masu waɗansan asabu shimal allazi ne abudun al-aslam asabu kirisa wanda suke dawa shi da abu da suke dawa Allah ya kiyaye to shi ne yake cewa a nan kuma ta ka samu rundunoni ta suka yi sabani a tsakanin su Allah subhanahu ta'ala ya ce fa wailun bone azaba ta wailun nau'i ce ta azaba wasu su ce wailun da irin gayyu wadi ne fi jahannama wani eh, kwari ne a cikin jahannama wanda ake tafiya a sa mutumin da ya sa'a ma Allah wani irin nau'in sabu yanzu kun ga nan nan wailu ya zo da ya biyo bayan maganan masu gingina ɗa ga Allah subhanahu wa ta'ala da zo na cikin kuffar su nufke da wannan aƙida don wani kamar su inda za a ji a sa suke nan a bakun da za ku san bala'i yan wa ku duba wani masu aƙida ce ta kafirci ku duba da aka ce za a sa su to amma abun mamaki musulmi mai ɗabi'a na murafinci inda za a kai shi wuta kusa ya fi nan bala'i alar maka ne mana aya a can sotar tauba inda yake maganan almunafukai inda almunafukai su zarfi asali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai munafukai fi darki al-asfali min an-nar suna kasan kasan kasan wuta da kun ga abin da shafi wailun su gayin su ne ne su ne ne duk waɗannan wadi-wadi inda ake ambatawa sai fa an tsallake sa da sa kuma muna ciki saboda shi kafin bai da matsala shi ya nuna ba shi da addini ba rubai maka kuma wani shari'a shi matsala ba ta cikin addini amma muna munafiki zai shiga cikin kwaye maka barna ya raba kafa ya je can yana can yana can yana can yana can ya dinga samu ko matsala ya dinga create problems ma a cikin addinin musulunci a ga gane ina ne problems ne yake farawa to shi sa Allah ya ce magani shi zamu yi wallahi sai mun zoje shi mun gani in kasan wuta zaka wanda shi kasan wuta ai da matsala idan ke sannan ma fa ba fa zai same shi yake ba zai samu ba sai da hali ne na munafiki Allah ya kiyaye shi ne Allah subhanahu wataala ya ce cewa fawailul lil ladina kafaru min mashhadi yawmin azim azaba da wani ya tabbata ga wa'inda suka kangare suka kafuta wa Allah a yaushe a lokacin da za a fito kolo kolo a ranar nan da yake majira na ne yau yawmul mashar? ranar da za a fito gaban Allah subhanahu wataala ranar Allah mai da al'umma gaba ɗaya al'umman farko da al'umman ƙarshe a ran da Allah subhanahu wataala yake mu kansa kirari Allah mu je so su dace Allah na ce limanil mulku yau limanil mulku yau na'am lillahi wahidil qahhar kirari Allah yake mu kansa limanil mulku yau wai wane ne ke da mulki yau akwai shi babu shi ya makarta kirari ya sake baka su amsa lillahi alwahid alqahar mulki ta isa da girmamawa da girman kai da komin yana tabbata ga Allah subhanahu wata'ala sai sa hadisi tabbatacce hadisi da kudu Allah ya ce girman kai da dan adam ke yi rigansa ne fa wallahi wanda ya sa Allah ya ce jira yau da shi shi yasa manzo Allah ya ce wallahi man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin la yadkhulu al-janna aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake da girman kai ko da kwayan zarra ne ko da kwayan zarra ce manzo Allah ya ce bai shigan aljanna saboda shigan Allah ne dauka yasa Allah ne yake jin isa yake yi abin da ya gana ma ya ma kansa kira da shi kadai ya yi duk abin da yake so amma kai dan adam fara nawa aka ba ka a duniya ba ka da lokaci kai kana ayar abin da annabi kai ga mutanen sa wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu ku ta bauta ko idan Allah jama'a ku bauta ma Allah haka da matsala shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa azaba ya tabbata na waino a yau kenan da za a yi kolo kolo kowa zai fito a wani rana da ya ba shi sai ce asmi bihim asmi bihim ya Allah asmi bihim za ka yi mamakin jin waɗannan mutane ka duba da adina suka yi banza ba amma za ka yi mamakin su wa amsir da ganin su a yaushe yau mai ya tuna na a lokacin da za su zo mana za ka gan su da tawaziku kowane bakin kangarare zai tawazuwa a gaba Allah su ba kai wani ba ce shi ba sallah yake shi ba ya musulmi ne to amma ko yan su nau'in kafiran fa har a wata ba ba su da shi Allah ya ba mu labari a sautin mu'minin ku Allah yake cewa lokacin da Allah zai ce wa mala'ika ka je wuta ka fito da duk mai kalmar shahada lokacin zai tafi ya fara fitarwa sai ka ji kafirin suna cewa ya malikul yabda alaina rabbuka قال إنكم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون الله يسير الوقت في ذاك جرش اللدبي sai mala'ika ya zo ta ya malam da yake shi ne wanda ruwa ya nuna mai kaman gadi na gidan wuta yanzu ka roƙa mana ubangijinka wai ya roƙi ubangijin su ma a musu kuta fitar da shi kaga akwai nau'i na rashin ladabi ya kamata ka roƙa mana ubangijin mu amma su ba su ladabi don ba su ma jira Allah ba to amma inda wuta za ta yi wuta Allah ya ce asmi bihim wa asmi za ka yi mamakin jinsu za ka yi mamakin ganin yau ma ya tuna na rasu za su zo wajen mu farfa kunya ke lakin zalimunan yau ma Allah ya ce sai dai inda matsalar take zalimai a wannan yini fi mu mubin suna cikin bata ne wanda yake mabayyani sai Allah ya ce wa anzirhum wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amru subhanahu wata'ala ya ce wa anzirhum kai musu gargadi dauki alqur'ani mai girma kai ta musu wa'azi ka nuna musu implication na kangarewa ka nuna musu illa na ainihin kimbin Allah nuna musu wa'in na farnar da suke bir tasiri wa anzirhum yawmal hasra ka gargaɗar da su ka tsawatar su girma ranar alkiyama wanda dan adam zai shiga takaici a lokacin da kudiyar amri an kammala hukunci don wuta zai je wuta dan aljanna zai aljanna wahum alhalin su a lokacin fi ghaflatin suna cikin ruri wahum la nuna ba su imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba ka musu gargadi ka ga maka tarakkurai shawa da suke tare da kai da kafiran da suka fito daga wancan bangaren suke bin addinin can wanda abin da ya bishara za ka zo su sun kaba yana cikin saki to ga ya musu kuskure su dawo su fita da Allah ya ce inna na haɗu na rikul arda wa mana ayi Allah ya ce inna na narisul arda lallai mu ne wannan suna kiran shi nunul azama inna lallai na hannu mu don ba za ka ji Allah da yawa ko da shi da mala'iku suke aiki ba wannan suna kiran shi nunul azama yana nuna girman Allah ne ko mai sarauta na garinka ba ka taba jin sarki zai ce ni za ka rena ni a'a sai dai mu mu da sarautar ke da wannan su ma koyi ne inna na hannu da rasul arda lallai mu ne muke gadon ƙasa wa man alaiha da abin da kasan ta tattaru da shi wa ilaina yurja'una Allah kuma yace gaba daya kowa wajen mu za a dawo da shi saboda haka tunda kai dan adam da kake da wannan rauni menene naka ba ka da wani abu ba ce kawai ka yi mai ba ce ka bi umarni ka tsaya irin magana da a ahmad da yake faɗa da ya ita aka umarce ka ka kuma hannu inda aka hana ka wannan shi ne ɗabi'a mai kyau da zai jawo maka alheri a rayuwanka saboda haka wannan shi shine isa dan maryamu isa bawa ne a wurin Allah subhanahu wataala نبي تمنزوني الله يسي ما المسيح ابن مريم إلا رسول ما المسيح ابن مريم إلا رسول ce dan maryamu bawa ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko wanzu ne na Allah subhanahu wa ta'ala matsayin shi kamar sauran annabawa ne a wani da kuma Allah yake ce laqad kafara allazina qalu inna allaha kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih faɗa na kangarewa Allah ya ce duk wanda ya tafi da wannan aqidan ko da musulmi ne to ya kangare shine hakika kafarar lazina qalu wanda suke cewa inna Allah salisu salasa Allah da ya uku ne to wannan sun kafirce wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu ku bauta sai abin bauta bai kawai a wani rikun Allah ke ce innamal masihu isa bin maryama rasulullah innamal masihu isa bin maryama rasulullah almasihu isa bin maryama lallai almasihu isa dan maryam rasulullah annabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala prophet ne na Allah subhanahu wa ta'ala or messenger ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min sannan kalma ce wanda da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya yi umarni Allah ya tura shi a bisa umarninsa a bisa tsarinsa a bisa yardansa zuwa ga mahaifiyarsa saboda haka annabi isa bawa ne na Allah manzo ne na Allah ko yana daga cikin manya-manyan annabawan nan ulul azmi min ar-rusul saboda haka annabi isa babban annabi to a gaba kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani sabon fifi da wani irin wasa kuma da za a sake tsakanin uba da ɗa duba yadda ayoyi suke tafiya wato yan uwa idan muka yi makamu adalci wannan ayoyi wannan sura yana koyar da wasu abubuwa musamman wurin family family affair domin a family ba za ka cire uba family ne don yana na family ta haka mata haka da abubuwa makamancin haka ne kun ga an fara da zakariya ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya shafi me abin da ya shafi Allah ya bashi da kuma Allah ya bashi dan ma Allah ya ga mana quality na da tun dan ma bai fito ba sannan kuma sin Maryam ita ma Allah subhanahu ta'ala ya ba ta da kuma kun ɗan yana karbe fara magana ko kun tsakanin da da uwa yadda ake ra aka yi magana aka tattauna to yanzu za a shiga kuma inda za a rika faɗa ne uba ne da ɗa shi ɗa yana wa'azi ga mahaifinsa wane ne wannan ɗin shi ne annabin Allah Ibrahim wanda malaman suke cewa annabi Allah Ibrahim kusan tun yana dan tasowarsa Allah su wata ta'ala ya bashi shiriwansa haka Allah su wata ta'ala ya masa shi yasa tun yana yaro karami tun yana yaro karami annabi Allah Ibrahim Allah ya kinta shi shi yasa ya bar shi a matsayin khalil ba daɗi ke to annabi Ibrahim tasowarsa a yaronsa ya kiyar dam ya shekin kansa da abin da ya shafi goma. ya tasama iyayensa da suke bautan goma. ya yi abin da zai iya yi girmansa Allah ya ba shi ɗa a lokacin da ke bukatar ɗan Allah ya ce kama ɗan kuma ka yanka kuma ɗan annabi ne shi kuma ɗan ya bi umarnin Allah uban kuma ya bi umarnin Allah saboda mafarkinsu gaskiya ne haka ne ibrahim ya tsakanci abubuwa da dama ya tsakanci abubuwa da dama da saboda haka a nan za a faru nuna mana babin inda annabi ibrahim ya fara tattaunawa da mahaifinsa yana masa wa'azi da Allah ya ce wa zuwa turfil kitabi ibrahim wa turfil kitabi ibrahim Allah madaukakin sarki yace wazkur ta bi Ibrahim wazkur lahum ay khabarahu ka ba su labari ka gaya musu labari da rayuwa ta annabin Allah Ibrahim a cikin wannan littafi na alkur'ani mai shi annabin Allah Ibrahim innahu lalle ya kasance kana siddiqan nabiyya ya kasance annabi ne ya kasance siddiqan mutum ne mai magana ta gaskiya abintacce ne aminun ne sannan nabiya kuma annabi wannan kwaliti ne ana gaya maka waye shi ke in an tambaye ka waye annabi ibrahim sai ka ce annabi ibrahim wani bawa ne daga cikin bayan allah kuma annabi ne daga cikin annaban allah mai gaskiya mutumin kirki Allah ya ce iz qala li abi ya abati ka ambata a lokacin da ya ce mahaifinsa ya baba ka duba nau'i na girmamawa a ka'ida ba za ka kira mahaifinka da sunansa ba wannan harafin da daina girmawa ne ya abin ya baba da magana kuma tausasawa lima ta abudu baba yaya kake bautan ma la abin abinda ba ta ji wala yubsiru ko ba ta gani wala an anka a ko ba zai wada ka da kai komai ba wannan bai kamata ba san kulfu wannan ya kamata mutum mai hankali kuma kana hoton kuma ka a nuna wajen bai kamata kaga samun shi da shi suna tattaunawa a cikin da zuwa da kada ya mishin kai ga mishin shi kunya cikin nutsuwa da kimantawa da martabawa to me ya faru a wannan lokaci ya ce ya za wata abin da bai ji eh, bai gani wala ne an kashe a ba zai iya taimaka maka da komin ba ba zai iya protecting naka ba ba ce ma ya cutar da kai ubai yana ce shi annabi Allah Ibrahim ya ci gaba na ya abaci ya ya baba ya mahaifina inni lallai ni ja'ani minal ilmi akwai wani abu na ilimi da ya zo min suna na annabta za waye ni ina da wani ilimi da kai baka da shi ka zo mu sharin aidiya mata ta karba inni qad ja'ani minal ilmi malam ya cika wani abu ya zama na ilimi wanda kai bai zo maka ba fattabi'ni kabini kabini ahdika siratan sawiya ni kuma shirya da kai hanya hanya madaidaiciya kabini shirya da kai hanya hanya madaidaiciya saboda kar a samu matsala ya sake kiran shi na uku ya ce ya abati na ya ce ya abati ya baba kuma akwai respect 100% babu matsala saboda haka kai ma karkaje za ka yi magana da mahaifiyanka ka a takin nata ko za ka yi magana da mahaifiyanka a takin nata ka bai wani abu kuskuri kuskure a sin sirrin ɗinka ne a yi ai Allah cewa ya ka bi su ka kyautata musu matuƙa ba su ɗauke ka zuwa kafin ko shiga ba za ka zauna da su wurin kyautatawa har kamar duniya don ba ka sai Allah ya fushi da ku. Su wanda ke da iyaye ko da ko da ke mutawa dole ka zama toka kyautata musu annabi Allah Ibrahim ce ya abuci ya baba la ta abudu shaytana saka bauta ma shaytan ba ne da bautar shaytan wallahi dole ku da bautar shaytan inna shaytana zallan shaytan kana Rahman asiya ya kasance mai sabo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala dan ba halitta bane daga cikin mutunci a farko ya yi mutunci ya dawo mushi, rushe suna ga babakar ka bauta ba shi ya abu ya baba inni akhafu an yamassaka adabun min arrahman in tsoro nake yi riskar da azaba daga Allah a ya riske ka idan kamar ya riske ka to fatakura la waliyya, waliya ka zama kuma majibinci aboki na shekaru kaga yanzu ka halaka ke baba yana jin wa'azi kamar zai abu ya yi to yanzu kuma zai fara responde sai uban ya ce mai mahaifinsa yanzu ya responde kala sai mahaifin ya ce a ragibun hanta an alihati ya ibrahim a'a abun mamaki a ragibun hanta yanzu kai ibrahim kyama kake yi na abubuwan bautanmu akwai wasu af'al a larabci da suke fili ne mutu addini akwai fili kuma da yake latin a kamar dora gaba fili ne mutane so shi kadai guda daya ma'anarsa kwadayi to amma in yi ta'addi da wani abu a gaba yana cin zama, balarabe idan ya zo ke maka ragib tufika to yana ke kenan amma ragib tu an ka yana kyamanka kenan kama daga kun ga abin da su zo da kama abu ne guda daya shi yasa da mazalla yake magana kan aure yake cewa man ragiba an sunnati falaita minni man ragiba an duk da ke kyama gabarin sunna ta ba ta cikin to anan shi yasa yace aragibun anta an to wannan kyama ke to haka qala sai ce aragibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kai ibrahim har wuyan ga ya kwari kana kyaman abun bautan mu ba ka shawara la illam tantahi wallahi in baka dina ba la arjumannaka bala sai mun jefe ka kina jefe ka wa hajjuni maliya ka kaura ce min kaura ta mini sa ka ga mu kuma ba da akan me akan abun da ya shafi yayi masa magana kawai akan abun da ya shafi kuma sa ka yan uwa mu lura don Allah ya zamu magana da gaba mu san usulubin da zamu yi amfani da shi ka zaɓi usulubi mai kyau kai amfani da na gaba ba ka rena shi ba reni bai da kyau ko da a ɓangaren ferin ɗin ka samu wanda ba musulmai ba a'a sun samu wannan martaban ka kyau ka samu su, ka kyau ta mu'amala da su ka kyau ta zama da su to annabi ibrahim ku duba fa maganar da ba shi sai gaya masa shi kuma sai mai da martani mai kyau don dama a wurin babin muqabala ba a yin til gilza bil gilza wannan kuskure sai dai ka'idar idfa billati hiya asan ka'ida ne idan mutum ya maka muna na maka to ke ba za ka nuna miki ka ce ka burge ka ji daɗi ba sai dai mai ka tunguɗe abin da ya zo maka da shi da mai kyau wannan usulubi ne na qur'ani to shi yasa anan annabin Allah Ibrahim sai ce qala salamun alayka qala salamun alayka ka astaghfiruka annabin Allah Ibrahim a wannan lokaci kwana sai ce salamun alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka Allahu akbar sa'astaghfiru laka rabbi da sannu zan je ta roƙa maka gafaran Allah mu daga shekar innahu kana bi hakiya saboda Allah duk abin da na roƙa Allah sarki zai karɓa to a nan annabi ibrahim ya shiga damuwa ya fara yi yana ta kuka amma don tausayi shi ne allah ya gama na can so tauba ma kana istighfar ibrahim na abihi ma kana istighfar na to shi Allah yake ba da labarin cewa wannan kuka da annabi Allah Ibrahim yake yi da yake ba komin bane face sai ne kawai wanda Allah subhanahu wataala ya tusa masa domin to ma ya tusa hadisi ya tabbata ko a cikin sai muslim amma ruwaya ne shi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar lahira Allah madaukakin sarki annabi ibrahim zai kurfana yana addu'an allah ya bashi ceton mahaifinsa amma riga ya mutu babu imani wannan ka'ida ce to mai zai faru sai maza allah yake cewa za a zo da wani abu dabba haka sai a zo a yanka ko kuma wannan mutuwan da za zo a yanka sai a jefa da ita sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kaga yadda aka jefa da wannan yace yace to haka haka aka watsar da magana da kake yin nan saboda ya riga ya zama babu imani ka'ida in ka je gaban Allah to kalli da imani don babu abin da zai taimaka ma rayuwar haka Allah ya gaya ma yau ma la yanfa umalun wala banun illa man atallaha da kalbin salim a ranar alkiyama la yanfa umalun dukiya ba za ta yi amfani wala banun haka ƴaƴa ba za su yi amfani illa man atallaha bi kalbin sai wanda ya zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala da zuciya wanda yake kubutacce إن شاء الله ta'ala. Wani za بهذا إن a abinda muka أنا ذا ذلك أبونا مكة مكة تاريخي الله سبحانه وتعالى mu lada. wanda kuma kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana but as I promised yesterday inshallah ta'ala I will summarize some of the verses that we read since the we start this tafsir the lessons contain one in testifying the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and is associating partners with him. The second part of it is actualizing one's servitude to Allah by worshiping him alone. Number three, Allah is so pleased that his servant and purchase him, call on him sincerely as demonstrated by Prophet Zakaria alayhi salam. Number four, it is recommended that a servant while supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala mentions his or her weakness and uses it a means of getting his prayer accepted. Number five, the prophets of Allah do only leave behind them knowledge as their inheritance, not wealth or estate. Number six, Allah is the only one who gives child to whom he wishes and at the time he so wishes. Number seven, potential parents are expected to be prayerful for the uprightness of their children even before they are born. Number eight, we are guided on how women is to guard her uh, chastity just marry uh, just as Mary the mother of Isa alayhi salam did number nine the nature of Isa's faith is great miracle which manifests the true power of Allah subhanahu wa ta'ala may Allah guide and protect us May the Almighty Allah accept all our acts of ibadah. We pray that we pray that the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala bless our country, bless our state, bless our life. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim.